السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي حث عباده على الصبر dukkanin godiya ta tabbatar ga Allah wanda ya kwadaitar da bayansa a kan hankuri wanda ala sabra mistahan lil Allah ya sanya hankuri ne mabudi na kuran yi wa damuwa alhamdulillah alladhi a'la darajati as godiya ta tabbata ga Allah wanda shine ya daga daraja waɗanda suke masu haƙuri wa a'azzama lahum al kuma Allah ya girmama gare su ya gwaba gare su lada الحمد لله الذي بشر عباده الصابرين بصلوات منهم ورحمة godiya ta tabbata ga Allah wanda ya bushara ga bayansa waɗanda suke masu hankuri da rahama daga gun Allah maɗaukakin sarki da tausayinsa wa wa'adahum bi ajrihim duna hisab kuma Allah ya musu alƙawalin ladaddaki ba tare da misali ba نستغفره ونستعين به muna neman gawara Allah muna neman taimakon Allah muna neman shirya Allah madaukakin sarki muna neman Allah ya kare mu daga sharrin kawunan mu da miyagun ayyukan mu kuma muna shaida hakika babu abin bauta sai Allah shi kadai yake bayar da abokin tarayya hakika annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne manzon Allah ne tira da amincin Allah su tabbata ga annabi sallallahu alaihi sallam, mafificin duk wanda ya hankuri akan wata musiba ko akan wata cuta tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi sallallahu alaihi sallama, da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka shiryu da shiryarsa har zuwa ranar sakamako عباد الله يا كوباين ألا أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلن إني مكوسية إنا أمرتكو إنا أمرتكينا إنا واكينا وصية بشيوى مجسورا ألا مدوكين سركي في السر والعلن أأسرتي da bayyane mu kiyaye dokokin Allah mu bi umarnin Allah mu hannu da hannun Allah maɗaukakin sarki a duk inda mun ka samu mu, muna mu kaɗai na ko muna tare da mutane wa ta'ati filman manshat wal makra mu kasance masu da'a ga Allah maɗaukakin sarki da biye dokokin Allah lokacin da muke cikin nishaɗi muna cikin jin daɗi kuma da lokacin da muke muna cikin damuwa mu je kiyaye dokokin Allah mu bi umarnin Allah mu hannu da hannun Allah saboda haka mu kiyaye wannan da tuna Allah madaukakin sarki da ambaton Allah fi shiddati warrafa lokacin da muke cikin tsanani mu ambaci Allah mu bauta ma Allah mu kiyaye doka Allah mu bi Allah wafin rafa haka nan lokacin da muke cikin yalwa ba mu da wata damuwa to duk da haka dai mu kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki wasabri ala ta'atihi kuma mu yi ta hakuri fa akan biya umurnin Allah madaukakin sarki duk abin da Allah madaukakin sarki yake ma wanga abin haramun na baya halatta to sai wata ya hakuri akan nisan da wannan abin da'a ga Allah madaukakin sarki bauta ma Allah shi ma sai ka yi hankuri ka dage ka yi tai sa'annan kuma ka yi hankuri wa ala ma'asihi ka nisanci saba ma Allah madaukakin sarki duk wanda ka ga yana saban Allah bai hankuri ba bai hankurtar da rayuwarsa ba in ya hankurtar da rayuwarsa ba za a iya saba ma Allah saboda haka wanda ya kasance ya kange kansa abu za haramun na ba shi to kokari ya kange kansa ba dan wai yana son wannan abin ba ba dan wai zai son wannan abin ba rayuwarsa za ta nuna masa eh yana sha wannan abin amma sai ce to Allah ya haramta kuma Allah yake ta eh sai ya hankurtar da rayuwarsa bai saba ma Allah madaukakin sarki ba wa ala qadarihi kullaha haka nan mu kasance masu hankuri akan kaddarorin Allah madaukakin sarki dukkaninsa saboda haka a duk inda ka samu kanka to kaddara Allah madaukakin sarki ta yasa ka kasance a haka in mai mulki yake Allah ya kaddara ka samu mulki in mai kuɗi kake Allah ya kaddara ka samu kuɗi in sarki kake Allah ya kaddara ka zama sarki in malami kake Allah ya kaddara ka zama malami in talaka kake Allah madaukakin sarki ya kaddara ka zama talaka wa ala aqdarillahi kulliha mu kasance masu hankuri akan kaddarorin Allah madaukakin sarki akan mu baki daya fattaqullaha ibadallah ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah fa inna taqwallahi ra'sul amri kulli wallahi kun ga jin tsoron Allah ita ce jagoran kowa dukkanin lamari Allah madaukakin sarki yace wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa nafsin ma kasabat wa hum la Allah maɗaukakin sarki ya ce ku ji tsoron wani ne wanda ana mai sheku a cikin wannan zuwa ga Allah sa'annan a sakan kama kowace rai abinda ta aikata abinda ta yi tsoruri alhali su ba za a zalunce su da komai ba saboda haka ya ku bayan Allah anna sabra min al-iman kaman zilatir ra's min al-jasad lalle hankuri da kuke gani wallahi yana daga cikin imani duk wanda ya kasance baya da hankuri to baya da imani matsaya abin da ya shayi hankuri ga ɗan adam kamar zilatin ra'asu min aljasad yadda ka san matsayin kan ɗan adam na ga gangan jiki in an ka ce ga ɗan adam amma babu kai ina mutum kaga babu mutum to haka hankuri yake ga abin da ya shafi imanin mutum saboda haka fa man la sabra lahu la imana lahu duk wanda ba da hakuri baya da imani wa a ahadun ausa ba min as-sabr wallahi ba abai wani ɗaya ba abin da yake ruwa ya fadi aka bashi wata kyauta kamar a bashi hankuri saboda haka duk wanda ya nemi ya hankurtar da kansa Allah madaukakin sarki zai hankurtar da shi hankuri da kuke gani wallahi shine abin da ke rarrabewa tsakanin ma'abuta himma da waɗanda suke matsorata hankuli da kuke gani yana daga cikin abin da ya shahi ɗabi'a annabawan Allah Hankuli da kuke gani yana daga cikin abin da ya shahi ɗabi'an manzannin Allah yana daga cikin matsayin waliyan Allah waɗanda suke na kirki Allah maɗaukakin sarki yana haɗa muna akan waɗanda suka yi haƙuri a ranar tashin alkiyama Allah ce wula'ika yujzauna al-ghurfa fata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salam Allah madaukakin sarki yace wancananka waɗancan ga su can Allah ce da zaunar gurfata an satanka musu da abin da ya shahe ɗakuna a gidan aljanna benaye Allah ya shirya musu bima sabaru don ni Allah ya shirya musu wancan waɗancan gidaje ga su can gidan aljanna ce bi ma saboda hankulin da sun kai a gidan duniya wai da kauna fi haka wa salama bayan haka ga girma ga daraja ana haɗuwa da su ana gaishe su ana ce musu salamun alaikum salamun alaikum lalle ya aljanna lalle ya aljanna ya ku bayan Allah wallahi ba su cincinci wannan daraja ba illa li annahum sabaru ba sai hankulin da sun kai wa ma jaza'u busu tada hankalinsu ba busu girgita ba busu waɗi miyagun maganganu ba busu je wajen bokaye ba busu ce wani Allah ya aza musu ba yanayin da suke a kai kullum zuciyarsu ta ta'allaka da Allah maɗaukakin sarki Allah shi ya halice su ya kasu a gidan duniya ya aje su a haka babu tashin hankali babu damuwa tare da su wallahi saboda wannan hankulin da sun kai shi na Allah ya sakanka musu da waɗancan gidaje ta gina a aljanna Allah ya samu kasance masu hankuri kai Allah madaukakin sarki ma yake cewa wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli ba masu hakuri akan kaddara Allah akan su yanayin da sun ka samu kansu su bar ma Allah masu hankuri akan saba ma Allah rayuwarsu tana so su saba ma Allah su yi kokari su ki saɓa ma Allah madaukakin sarki to waɗanda wani mala'ika ya da na alaihim min kulli ba a ranar tashi alkiyama suna gidan aljanna mala'iku za su dinga shigowa ta kowace kowa suna cewa salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku zaman lafiya ya tabbata a gare ku bi ma sabartum saboda hankulin da kun kai a gidan duniya Allah ya fa ni'ima uku da ma da da karshe na bare na masu hankuli Allah ta sanya mu a ya ku musulmai ku sani anna Allah ta'ala la ya butali illa man ara da bihi khairan wallahi ku sani ku sa ganganci ku sa cikin zuciyarku Allah Maɗaukakin sarki la ya butali. Allah bai kawo jarabawarsa illa man ara da bihi khairan sai wanda Allah ke nuna da alkhairi kakkace ni ka san ni ni ba ni da wata damuwa to ka yi kuka wallahi yana yiwa Allah ya kare ka sai an ce ranar tashin kyama ka ce wani duk wanda ka ga Allah ya samu jaraba to Allah yana nufin sa da alkhairi la yabtali illa man arada bihi khairan Allah bai kawo jarabawa su sai ga wanda Allah yake nufin sa da alkhairi wa inna Allah ta'ala la yunzilu albala ala ibadihi Allah yana saukar da bala'i da jarabawa ga bayinsa fa minhum man yatalaqqa bil qalbi sabir mu'tasib wa nafs mutma'inna daga cikin bayan Allah akwai wanda yin Allah kawo mai jarabawa wallahi zai karɓi wannan jarabawa da kalbin sabirin zuciya wadda take mai hankuri mutasidin mai neman sakamako wurin Allah wa nafsin mutma'inna rayuwarsa za ta gane su cikin kwanciyar hankali saboda haka sai ranarsa ta gwababa a wajen Allah ya samu daraja wadda take maɗaukakiya saboda haka ya ku bayan Allah musulmai hankulin nan wanda kuke gani yana kasancewa kasancewa ne akan kaddara Allah madaukakin sarki hankuri yana kasancewa akan abin da Allah madaukakin sarki yanka, yabba bawansa a cikin rayuwarsa abu wanda yake mai daɗi da abu wanda yake mai tsaki saboda haka in dai kana mai imani za ka yi hankuri halal humuli wal asdar wal ibtila'at wallahi za ka yi hankuri akan bakin ciki akan damuwa akan gurbacewar hali na abin da ya shahi rayuwa ga yadda aka son abubuwa su gani amma su ki tahiya haka nan wal ibtila'at Allah ya kawo ma jarabawoyi nan da nan ta bangaren matanka ta bangaren ƴaƴanka ta bangaren dukiyarka ta bangaren jikinka Allah ya kawo ma jarabawoyi ta ko'ina sai ka yi hankuri ka bar ma Allah madaukakin sarki ka ɗauki wannan abin ba tare da hirgi firgita ba ba tare da hushi ba ba kai hushi da Allah madaukakin sarki ba saboda haka fal maradu ibtila'un jaraba da hake gani ta su kashi daban-daban fal marad Allah ya rance ka da rashin lafiya ibtila'un shi ma jarabawa ne daga Allah kada ka yadda Allah ya rance ka da rashin lafiya ka rabu da imaninka nan wasu tsoma da yawa sai ka wani Allah ya kawo mai jarabawa sai ce ai wane na wane ya ce mai kaza shi bai ga wannan nan ba sa'an nan kuma ba sanar da shi an kai ba kawai da ta tana shekan ya shiga cikin zuciyarsa ya bata masa aqida ya bata masa turare da zaran Allah ta'ala ya zarce ka dan shin ko kamar da lamarin ka ga Allah jarabawa ce daga Allah saboda haka ya tajin ila sabrin wannan rashin lafiyar taka tana bukata zuwa ga haƙuri wa illatul mali haka nan cin kuɗi da aka gani yace laro shi ma jarabawa na kayi kayi kayi kayi da ma tana da dan jarin bai kai ya kawo ba ka buga nan ka shiga nan ka fita can ka je wancan ƙauye ka shiga wancan birni ka kulla da wannan kayi da wannan saboda musulunci ya ce kayi ka je ka nema amma duk da haka abin ya ƙi gwagwaba abin ya ƙi yin kauri yace shi ma wallahi jarabawa ne da Da Allah madaukakin sarki kar ka tada hankalinka kada ka tsorata in ma abin bai samu ba to kaji abin da Allah zai sakan kama da shi a ranar tashin alkiyama bayan ka shiga Allah ce ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama ga kwanciyar hankali can wanda yake bai karewa saboda haka karancin kuɗi da kuke gani jarabawa ce saboda haka wajibi na ayi hakuri haka nan kuma Allah ta'ala ma ya hana ma 'ya'ya da abin da ya shahidi zitul hal kunci na abin da ya shafi rayuwa ka buga ka buga komi ya matse kulla ha ibtila'atun muwazza'a bainal ibad wallahi jarabawi na Allah yake kakkasa sai ga wancan baya da lafiya wancan baya da jari wancan Allah bai bashi haihuwa ba wancan kaza wancan kaza duk jarabawi na daga Allah sai Allah shi watso ne jarabta imanin mu da wani da wani sai su ci wannan jarabawa da wani da wani kuma sai su faɗi saboda haka ya ku bayan Allah Allah madaukakin sarki yana gaya mana wala بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون التي والله زام جرتيكو دوانا أبو نصورو ديوموا دتوي والدوكيا درايوكا دعائي إتاتي التي كيبو شارك ما صحكوني سوني وطن دفكي إدوات wata musiba ta same su sai su ce mu na Allah muke kuma ga Allah muke komawa Allah ya ce waɗanda rahama Allah da tausayin Allah da jinkayin Allah ya tabbata a kansu Allah madaukakin sarki ya ce kuma waɗannan wallahi su ne shiryayyu wa inna Allah ta'ala ya ku bayan Allah ku sani lalle Allah min adlihi wa rahmatihi yana daga cikin adalcin Allah yana daga cikin rahama Allah lam yatrukil mubutala duna an yujazihi wallahi Allah bai bar duk wanda ya kawo ma jarabawa wai ba zai sakin ka masa a ranar tashin kiyama ba hatta wa inna shaukatan shaqatu kai hatta tsaya lokacin da ya taka tsaya Tasa masa radai aw asabahu sudarun yasiru fi ra'sihi kai ko da ciwon kai ya same ka cikin kanka kai ya hankuri wallahi Allah madaukakin sarki zai sa kanka ma a ranar tashin kiyama Allah ya jarce ka da talauci ka wahala suturan ma da za ka sa ka yi ma wahala takalmin da za ka sa su yi ma wahala abincin da za ka ci shi ma wahala ka buga ka buga to abin da bambancin ka da wanda arne ne kai mai imani kake sai ka mai da jarabawa ce daga Allah haka Allah madaukakin sarki ya hukunta in kasance ka bar ma Allah in dai kawai kai ta nema wallahi in Allah ka rayuwarka a haka ga imanin ga ga hankurin ga wallahi ba ka sakamako in ba gidan aljanna amma ka je ka yi shirmenka ka yi surutunka ka yi abin da bai kamata ba ka je wajen miyagun malamai ka je wajen bokaye ka haɗa nan ka buga can imanin kai ka ji kuma abin bai samu ba kuma ka ji ranar tashin kiyama a haka Allah maɗaukakin sarki ya sanya ka wutar jahannama ga wahalar duniya ga wahalar lahira muna roƙon Allah ta'ala Allah shi muna kariya فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا تقول لمن الله wa'ada manzo Allah ya alƙawari da man faqada habibatayhi manzo Allah ce duk wanda ya rasa idanuwan sa guda biyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa'adahu Allah aljanna Allah madaukakin sarki ya masa alƙawari aljanna aljanna kawai Allah ya anshe idanun da agari ka kai hankali ka bar ma Allah madaukakin sarki wallahi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ka mutu ran tashin jama'a aljanna kawai aljanna za ka je to ba kowa ka samu irin wannan ba ta mai imanin gaske wani zai ta maganganu waɗanda suke marar daji saboda haka ya ku bayan allah wajibi na mu hankurtar da rayuwarmu akan abin da ya shahi bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala akan abin da ya shahi biyar dokokin Allah fa inna sabra shajratun musmira wallahi ku sani kun ga hankuri wata iskanya ta wata take mai daya yanzu in kasa yake ka wanda ka iya ya sun ka kai sun ka na ka dibi lokacin da kake ɗiba wasu kana ji kana jin daɗi wallahi haka hankuri yake ittanya ce wanda take mai ɗaya tubuti uku da haifin duniya kabal al'afira wallahi za ta ba da amfani tun don nan duniya kahin ka je lahira a ranar tashin alkiyama wa huwa tijaratu rabiha wallahi kasuwanci na wanda yake ana samun ribarsa kai ka riba ma mai hankuri mai Allah ce wasbiru inna Allah ma'as sabirina Allah ce ka yi hankuri ku yi hankuri Allah yana tare da masu hankuri kan yi wannan irin daraja yanzu na yin ka tara kowa da jarabawa da Allah kowa kowa zai rika ce ba ka da rashin lahiya ba ka da typhoid ba ka da masassara ba ka da ulcer ba ka da ciwon ciki ba ka da ɗan ma ko ba haka ba ko ni Allah ya ba ka ga jari ga abin hawa ga gida ga mata aure ragadan shi ma jarabawa ce wallahi jarabawa ce Allah zai gani za ka yi abin da an kace da wannan ni'imar jarabawar ce daga Allah wani ko za a tsawon rayuwa dai tun wayo ne Allah ya jarabce da ciwo wa hayya mutu hayya koma ga Allah kullum su rashin lahiya yi yau maneriya, gobe typhoid jibi ɗan kano ma ga ta ulsa ta tashi za za, za ko da yaushe haka rayuwa ce take ka bar ma Allah jarabawa ce daga Allah saboda haka wannan ba karamin tauhidi na ba tauhidi na wanda yake mai muhimmanci wallahi duk layin da mun ka samu kanmu to mu kasance masu hankuri akan wannan layin da Allah ya aje mu banda ne a banda cewa bai za a taho wa duniya ba akwai masu wannan tunani akwai masu wannan hakila wai ba kai sa a taho wa duniya ba la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wallahi ba karamin musiba ba ce ba karamin bala'i bane daga jekarar ba ta iya canza komi komi ba ka iya wallahi yadda Allah ka son ganin ka haka za ka kasancewa to me za ka yi in da ka bi Allah ka yarda da tsarin Allah madaukakin sarki a kanka to muna roƙa Allah subhanahu wataala Allah ka ƙara mana imani muna roƙa Allah madaukakin sarki Allah ka rike mana imanin mu duk yanayin da mun ka samu ka, muna roƙa Allah subhanahu wataala Allah ya saka da mun bari imanin mu Allah shi gafarta mana zunubanmu a kafin mu yi adinnan huduma ta lalaci da kwamitin masallaci kuma da aiki masallacin nan Allah mu ke mu bayan Allah na wannan gari namu mai albarka na Allah sun yi mai taro mai titi ku dibi aikin na yin da ya saboda haka kore yaushe ana burin ya zane shiga masallacin nan saboda haka dan abin ya rage muna shi ne abin da shi cikon muhajir masallacin nan a yi cikonsa akwai matsalar kayan wuta wanda yake an fara wayanin abubuwan da za a ce akwai bawan allah da ya sai mana hankoki kusan hanka guda hamsin akwai ma wanda shi alaimun tarihi sarki ya yi magana da wani ya sai mana kafin ta masallacin da kusan sama ga miliyan goma yanzu haka tana na a ƙasa to yan gwamnati an buga ko ina dai gwargwaro duk wanda aka cewa yana da wani abu garin ga gwargwaro an je an iske ta kuma kowa ya gwargwaro ko ba haka ba yanzu ana buƙatar nan tun daga can a ɗauko ciko a cike wurin ga sa'annan a yin maganar rushe wannan wuri sa'annan a koma to ana buƙatar kayan wutar nan duk wanda Allah ya kaddare yana iya sayan kayan motar to Allah ya kokari ya sau ya kawo ko in ka sa akwai wani wanda haka yawa magana ya saya yanzu ya ga yan kwamitin nan suna nan tsare abubuwa in ma takardar za a ba sai a ba ni takarda ya je ya sau ya kawo sa'annan matsalar kasar nan mai ciwa guda mai ciwa biyu mai ciwa uku mai goma da wanda ka iya ba mota sai haɗa kai da wani a yi ƙoƙari a kawo ƙasa a cikin wurin nan ya kasance a ce an ana cikin can ko da an ruwan sama a ce ruwan da ka saukowa gaba ɗin sun gangare sun tafi inda za su na ko ga babu daɗi a ce an fara sallah a tura na juma'a a ruwa ku kwance ko ina babu kwance hankali babu nutsuwa saboda haka babban gure yan kwamitin nan bayan an cike wurin nan ana son a wa wurin nan ko a yi masa kankari ko a yi masa misali ko abin da ya kama da haka amma dai yanzu wannan shi an matakin farko ya Allah ya ce mu an ka samu waɗanda sun ka shiga suka shiga gaba aka cike wurin nan aka samu kayan mutan nan aka sa kun ga sai a sa lokacin da za mu tashi kuma a wancan wurin saboda haka wannan shine sabo kowa ya ji kuma kowa ya rama kansa in kana iya zuwa ka je ka hada da kai da wani ko kawo jiha guda ka je ku hada da wani ko kawo jiha biyar ka je ka hada da wani ko kawo goma ku je ku kawo a cika wurin nan a gyara wurin nan Allah ya mana ni'ima daban da ko muna iya wannan aiki wanda ka san kana yawa magana kayan motar nan waɗanda sun ka rage gwaluruwa nan da sauransu ka je ka yi magana a kawo a sa insha Allah cikin san lokaci sai mu tare mu koma saboda haka muna roƙa Allah mu ɗaukakin sarki Allah ya ƙara taimakon mu Allah ya ƙara mu da zukatan mu ayyukan da muke na alƙali da da rana muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ƙara samu da su a gida aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي حث عباده على الصبر وجعل الصبر مفتاحا للفرج الحمد لله الذي أعلى درجات الصابرين وأعظم لهم الأجور الحمد لله الذي بشر عباده الصابرين بصلوات منهم ورحمة ووعدهم بأجورهم دون حساب نستغفره ونستعين به ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلن وطاعته في المنشط والمكره وذكره في الشدة والرخاء والصبر على طاعته وعلى معاصيه وعلى أقداره كلها فاتقوا الله عباد الله فإن تقوى الله رأس الأمر كله كما قال الله سبحانه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عباد الله أن الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد فمن لا صبر له لا إيمان له وما أعطي أحد أو طاعا من الصبر ومن يطلب الصبر يصبره الله تعالى وإن الصبر لهو الفاصل بين أصحاب العزيمة وبين الجبناء وإن الصبر لمن سمات الأنبياء والمرسلين ومن مقامات أولياء الله الصالحين وقد قال الله تعالى في عباده الصابرين أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما وإن أهل الجنة ما استحقوها إلا لأنهم صبروا وما جزعوا كما الله سبحانه أيضا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار أيها المسلمون اعلموا أن الله تعالى لا يبتلي إلا من أراد به خيرا وإن الله تعالى لا ينزل البلاء على عباده فمنهم من يتلقاه بقلب صابر محتسب ونفس مطمئنة فينعم بالأجر والثواب والدرجات الأولى ومنهم من يتلقاه بقلب جزع ونفس يائسة وهذا حرم نفسه من خير وأجر كبير أيها المؤمنون إن الصبر يكون عينا على قدر الله تعالى وعلى ما قسمه له تعالى على عبده في حياته وعلى كل الأقدار ومرها فيصبر على الهموم والأكدار والابتلاءات ويتحملها دون جزل وسخط من الرب فالمرض ابتلاء يحتاج إلى صبر وقلة المال ابتلاء يحتاج إلى صبر وقلة الأمل وحرمان الذرية وضيق الحال كلها ابتلاءات موزعة بين العباد لا يخلو أحد منا منها ولا بد من الصبر على البلاء فهناك الصابرون الحامدون وهناك الجزعون اليائسون أما الصابرون فهم مطمئنون مرتاحون مفتاح البال وإن قل رزقهم وعملهم وكثرت مصائبهم لأنهم يعلمون حق اليقين ما أعد الله لهم من رفع الدرجات وتكفير للسيئات كما قال الله سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المبتلون وإن الله تعالى من عدده ورحمته لم يترك المبتلى دون أن يجازي حتى وإن شاكته شوكة أو أصابه صداع يسير في رأسه فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد من فقر حجيبتيه عينيه بالجنة وهو جزاء عظيم يريح بال المبتلى ولنا وفق ما قول الشاعر اصبر لكل مصيبة وتجرد واعلم بأن المرء غير مخلد أو ما ترى أن المصائب جنب جمة وترى المنية لعباد مرسل من لم يصب من ترى بمصيبة هذا سبيل لست بأوحلي وإذا ذكرت مصيبة تصلو بها فاذكر مصابك بالنبي المحمدي بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وباطل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر بارك الموحدين برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض حوائجنا اللهم اقض حوائجنا وحوائج من طلب منا الدعاء من ذكر أو أنثى من المسلمين الحمد لله الذي جعل الحياة الدنيا دار ابتلاء والحمد لله أنه جعل عظم الجزاء مع عظم البلاء والحمد لله الذي جعل الأنبياء والمرسلين أسوة لنا في عظم صبرهم على البلاء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الموت والحياة ليبلو عباده ويختبرهم أيهم أحسن وأيهم أخير عملا وصلى اللهم على سيدنا محمد الذي صبر وشكر وطرد من عشيرته فلم يتأخر ومات أولاده فدمعت عينه وقلبه ما كفر وعلى أصحابه صالح الصابرين الشاكرين أفضل الصلاة والسلام عباد الله فإن الصبر شجرة مثمرة تؤتي أكلها في الدنيا قبل الآخرة وهو تجارة رابحة وصفقة عادلة لأنها تكون بين العبد وبين العادل الذي لا يظلم أحدا وإن الله تعالى ابتلى عباده بالموت وجعله واعظا لهم والكيس القوي من أدرك حكيم حقيقة هذه الدنيا وأرجع كل ما فيها إلى الله تعالى وإن من ثمرات الصبر أوان المصائب والبلايا على صاحبها فمهما عظمت بلية المؤمن وتكدرت حياته بها فإنه لا يسخر ولا يجزع وحظ الصابرين ثناء الله تعالى عليهم ومعيته لهم كما قال الله سبحانه واصبروا إن الله مع الصابرين وهم يوفون أجورهم كاملة دون حساب جزاء لهم على صبرهم ويكفيهم بشرى الله عز وجل لهم بالطمأنينة والراحة والسكينة فالصبر ليس أمرا هينا ولا يقوى عليه إلا أولي العزم جعلنا الله منهم وحسبهم بشرى الملائكة لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار فاتعظ أخي المسلم واصبر واشكر ولا تزعل ولا تشكو هما أصابك لبشر وارض بما قسمه الله لك تكن أذن الناس وإن أصابك خطب استرجع وقل إنا لله وإنا إليه راجعون وتذكر أن ما أصابك لم يكن ليقطعك وما أخطأك لم يكن ليصيبك بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واقض واصرف عنا سره وما قدمت وقضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك ندعوك يا نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وحوالنا على الناس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا الصبر على البلاء اللهم ارزقنا الصبر على البلاء اللهم ارزقنا الصبر على البلاء وعند ملاقاة الأعداء اللهم اجعلنا ممن تقول لهم يوم الحساب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا عزيز يا غفار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم ورحمكم